ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من هذا الدين الإسلامي بالعروة الوثقى وتذكروا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها جوامع الكلم كلمات مباركات جعل الله تعالى الخير ينطق على لسانه فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن تلكم الأقوال ما رواه الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري من حديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وخاصة ولأئم ولأئمة المسلمين وعامتهم فهذا الحديث يعتبر من أصول الفقه في الإسلام وهو حديث يحث على النصيحة ويجعل الدين محصورا في النصيحة فإن قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة هذا أسلوب من أساليب القصر فكأنه قال إنما الدين النصيحة أي لا شيء في هذا الدين إلا النصيحة وهو كذلك فإن النصيحة كلمة جامعة تدل على إرادة الخير للمنصوح له فالله تعالى ينصح له وينصح لكتابه وينصح لرسوله صلى الله عليه وسلم وينصح لأئمة المسلمين وعامتهم لأن فإن العبد لا بد في هذه الحياة الدنيا أن يكون مريدا للخير لكل من يتعامل معه وهؤلاء المذكورين في هذا الحديث تدور عليهم الحياة تدور عليهم الحياة السعيدة فتمسكوا عباد الله بأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم واستوصفوا واستوصوا بهذه النصيحة تمسكوا بها حتى تتصفوا بصفة هي من خاصة صفات الأنبياء الله ورسله فإن, كل فإن النصح والنصيحة من صفات الأنبياء والرسل وكلهم كان ناصحا لأمته فاستوصوا بالإسلام خيرا وتمسكوا بهذه النصيحة وكونوا من الناصحين حتى تفوزوا بالحياة السعيدة في هذه الحياة الدنيا والفلاح في حياة الأخرى في الحياة في في الحياة الآخرة بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله ولا ت... اتقوا الله وأطيعوه وأطيعوه ولا تعصوه وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واذكروا الله ولا تنسوه washkuruhu wala takfuru yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala mu ji tsoron Allah mi da'a a gare shi kada mu saba masa mu rinka tuna shi kada mu manta shi mu rinka gode masa kada mu butulce masa mu riko da amintacciyar igiya ita ce wannan addini na musulunci sannan mu rinka tunawa da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin maganganunsa su ne makanganu waɗanda suka tattara dukkan alkhairi an ba shi matattarar zance magana kaɗan amma mai tarin ma'ana magana ɗaya tasa sai ta kafa tsari ta kafa wato abin da zai gyara al'umma har Allah ya naɗe ƙasa daga cikin maganganunsa sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan maganganunsa Allah ya sa musu tulin albarka abin da ya zo a cikin abin da imamu muslim ya ruwaito to za ka to you speak english yes i speak english to you say i bear witness i bear witness that there is no god that there is no god god god worthy of worship worthy of worship except allah except allah I bear witness, I bear witness that Muhammad, Muhammad is the messenger, is the messenger of, God. of God. You say after me, Ashhadu, Ashhadu. Allah ilaha, لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله so you are now a Muslim you you you go they give you a Muslim name oh is abinda aka daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya wajaba koyaushe mu rinka tuna su mu sanya su a gabanmu maganganu masu albarka dukkan maganganunsa masu tarin albarka ne abinda imamu muslim ya ruwaito a cikin littafinsa a sahih ya ce daga hadisin tamimu niddari ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce addini nasiha ne muka ce ya rasulallah gawa ake yin nasihar ya ce ga Allah da littafin Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma shugabannin musulmi daga magarin musulmi wannan hadisi da malamai suka ɗauke shi ɗaya daga cikin ginshiƙen da aka gina shari'ar musulunci a kansa hadisi ne mai girma mai tarin ma'ana ya yi iyakance addini a cikin nasiha kamar ya ce babu wani addinin nan ba wani abu ba ne illa nasiha wato ma'ana abinda wannan addini ya ƙunsa na musulunci da imani da ihsani duk sun tattara a cikin yin nasiha ma'anar nasiha kalma ce mai tarin ma'ana wadda take nuna nufin alkhairi ga wanda kake yi masa nasiha wannan hadisin ya nuna mana cewa addini ga baki daya nufin alkhairi ne ga waɗanda aka ambata wanda su ne wanda duk mutum in yi mu'amala da su zai samu arzikin duniya da lahira zai samu rabo a duniya da lahira su ne Allah da littafin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da jagororin al'ummar musulmi da kuma gama garin musulmi wannan mu'amala da su wannan gabaki ɗaya rayuwa ita ce mu'amala da waɗannan idan mutum ya yi mu'amala da su a bisa asasin nasiha nufin alheri to hakika zai sami rayuwa kyakkyawa rayuwa ingantatta rayuwa ta sa'ada sannan kuma zai rayu a nan rayuwar da za ta tike da shi ya zuwa ga aljanna saboda haka wannan hadisi ya wajaba musulmi mu rinka kiyaye shi kuma shi ne zai sanya mu musfantu da sifar da take dukkan annabawa sifa ce wadda take gare su dukkan annabi daga cikin sifofinsa shine cewa mai nasiha ne babu wani annabi wanda ya kunshi wanda yake kulla algus da niyyar cuta ga wani ballantana ma ga waɗanda aka aiko shi zuwa gare su kowane annabi mai nufin alkhairi ne ga Allah da kuma da kuma manzannin Allah da kuma al'umma baki daya wannan aiki da wannan hadisin shine zai sanya kowane musulmi ya zamanto mutum nagari wanda yake babu komai a cikin zuciyarsa illa nufin alkhairi kuma aiki da wannan hadisin shine zai tsiran mu da mutum daga kangin shaidan domin shaidan iblis Shi ne wanda aka halice shi a kan nufin sharri ga bani adam babu abin da ke tare da shaidan illa nufin sharri yana rufin sharri har ga kansa saboda ya san babu wani alkhairi a gare shi to ba abin da zai raba hanyarka zai sanya ka ku raba gari da kai da shaidan irin nasiha kai ka nufi alheri shi ku shaidan kullun nufinsa ga sharri to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan nasiha ga Allah ake yin ta wato ka nufi alheri ga Allah ka yi addini don Allah kuma kamar yadda Allah yake so wajen kiyaye wajibai da barin ayyukan haramun da kuma kokari akan aikata ayyukan nasin fili sannan ka yi nasiha ga littafin Allah ka so shi ka girmama shi ka biyayya a gare shi ka sanya shi ya zamanto shi ne makomarka ya zamanto kai kamar yadda shi ya zamanto abin ɗebewar abinda zai ɗebe maka kewa a wannan rayuwa ka lizimce shi ka so shi fiye da yadda duk za ka so wani littafi ko wata aya ko wani abin karantawa sannan ka yi nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka so shi ka so sunnarsa ka so sahabbansa ka so ahalinsa ka so matansa ka so dukkan masoyinsa kuma ka ƙi dukkan abin da ya saba sunnarsa ka ba da kariya gare shi ka ɗaukaka matsayinsa da sunansa da alfarmarsa ya zamanto kan cewa soyayya ka gare shi soyayya ce ta gaskiya fiye da soyayyar da za ka yi ma dukkan wani makhluki dukkan mutane kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku ba zai imani ba har sai na fi soyuwa a gare shi bisa wato mahaifinsa da mahaifinsa da kansa da kuma mutane baki daya wannan ya nuna wannan yana daga cikin nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha ga jagororin musulmi abinda ake nufi ga jagororin musulmi su ne shugabanni na al'umma wanda yake suka hada da shugabannin siyasa da shugabannin addini su sune al'umara wal ulama sarakuna wato jagororin siyasa da kuma malamai jagororin addini sannan kuma daga magarin mutane wannan yin nasiha gare su ka nufe su da alkhairi ta hanyar yin da'a gare su a cikin abin da yake na ma'arufi ne da kuma nufin alkhairi a gare su ta hanyar wato yi musu nasiha nasiha yadda yake ta hanyar da za su karba da kuma yin addu'a a gare su alhali ma a bayan idansu da kuma rashin fito na fito da su da rashin bayyana gaba da kuma kiyayya a gare su sannan gama garin mutane dukkan abin da zai kyautata musu dukkan abin da zai zamanto alkhairi a gare su ka yi sa'ayi ka yi kai komo domin tabbatar da wannan ko da ka wannan zai sanya ka baka samu wata maslaha taka ta duniya ba wanda ya hada wato rashin ɓoye wato abubuwan kayan masarufi da kuma rashin neman wato hauhawar farashi da ƙoƙarin samun riba riba da ta wuce iyaka a maimakon idan wannan za ta kai ya zuwa ga tsanantawa ga al'umma in ka bar wannan ka yi nasiha ga al'umma kuma wannan ka taka mataki na isani ka yi riko da addini yadda ya cancanta to a cikin hali irin na wato yin nasiha babu waɗanda suka cancanci su nasiha ga al'umma irin masu irin malamai magadan annabawa yin nasiha ga shugabanni na al'umma da kuma yin nasiha gama garin musulmi musamman yayin da ya zamanto suna gabar rayuwa wadda yake abinda zai tabbatar da maslaha ga al'umma yana gabansu kamar yadda mu yanzu muke a ciki abinda yake zai tabbatar da maslaha ga al'umma na sha'anin zaɓe ya fuskance mu don haka yin nasiha ga shugabannin musulmi da yin nasiha ga malaman addini da yin nasiha da kuma ga magarin musulmi yana daga cikin koyi da kuma riko da wannan koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin sha'anin siyasa sha'ani ne wanda yake na larurar rayuwa dole sai da ita ne sannan za a samu kyautatuwar al'umma don haka ba zai yiwu ba ya zamanto an yi nasiha ga al'umma ba tare da an yi nasiha gare su a cikin abin da ya danganci siyasa ba abin da ya danganci siyasa da zaɓe mutane da dama musamman malamai sun karkasu kashi daban-daban akwai waɗansu wanda suna cewa ga baki ɗaya ma zaɓen hanyar ɗagutu ce hanyar yi wato hanyar demokradiyya kafirci ce saboda haka suke ce ma mutane su ga katin zabensu kada su yi zaɓe wannan yana daga cikin barna a cikin addini wannan yana daga cikin sharri kuma sun gina shi ne akan rashin sani da rashin bayyana da rashin kyakkyawan tunani da rashin wato taufiki daga Allah jalla wa'ala idan waɗanda suka yi wannan magana sun yi ne bisa abin da suke da shi na ilimi suka ce sun yi ishtihadi, to sun kuskure ma daidai duk da yake ana cewa idan aka yi ishtihadi, ba a inkari ga wanda ya yi ishtihadi akan ishtihadinsa, amma in ishtihadinsa ya kai shi zuwa ga barna dole a yi inkari a gare shi kamar yadda imamu malik ya ce ba a yin uzuri ga duk wanda ishtihadinsa ya kai shi zuwa ga bida'a don haka babu uzuri akan waɗanda suke wannan magana domin abin da zai kawo na wato lalacewar al'amura yadda zai zamanto musulmi tare da yawan da Allah maɗaukakin sarki ya ba su a wannan ƙasar ba su da wani katakus wajen zaɓen wanda zai zamanto shugaba ga al'umma to don haka wannan magana magana ce wadda take babu nasiha gare ta a cikin abin da ya shafi rayuwar musulmi kuskure ce akwai daga ciki waɗanda su kuma suka fito suka ce suna da gwani suka ce a yi zaɓe kuma suna da nasu gwanin suna buga a wato sun ɗauki jagoranci wajen wato janyo hankulan mutane zuwa nasu gwanin to a cikin wannan duk wanda ya yi bisa ishtihadi da nufin alhairi ga al'umma to yana da uzuri kuma allah maɗaukakin sarki shine ya san mai nufin gyara shine ya san mai nufin ɓarna. Allah ne ya san abin da ke cikin zuciyarsa amma a cikin haka idan ya ɗauki hanya wadda take babu maslaha a ciki ta hanyar batanci da sanya ra'ayinsa na siyasa ya zamanto shine asasin gaba da soyayya ba abin da Allah ya sanya na muwalati ga Allah da manzansa da muminai sallallahu muwalati ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da muminai shine asasin soyayya da ƙiyayya ba wannan ya kauce hanya kuma a cikin wannan istihadin da yayi ya kauce ta farki dole a yi masa inkari akan wannan istihadin nasa babu wanda ya hana malami ya ya zamanto yana da ra'ayi na siyasa ko ya zamanto yana da gwani irin nasa na siyasa amma idan zai yi ya yi shi ta hanyar na farko ya yi nasiha ya yi ne domin nasiha ba don amfanin duniya ba ba don abin duniya da abin da siyasar wannan mu na ƙazanta ta gada ba na raba wato kuɗaɗe da ƙoƙarin sayan ra'ayin mutane da hankalinsu ta hanyar nuna musu abin duniya idan ya yi ne tsakaninsa da Allah ya yi kuma a kan tafarkin da yake na abin da aka sani na abin da malami yake yi ne ya yi shi bil hikmati wal mau'izatil hasana da hikima da kyakkyawan da kyakkyawan wa'azi to wannan idan ma ya kuskure a cikin zaɓinsa yana da ladan yin ijtihadi idan kuma ya yi shi ba da nufin ikhlasi ba ba da nufin nasiha ba ya yi shi ne don son zuciya ko kuma ya kauce hanya wajen yadda ya cancanta a yi ya yi amfani da mimbari domin ya mayar da shi wajen buga gangar siyasa to wannan hakika ya kauce hanya kuma ya cancanci a yi masa inkari don haka dawowa ga daidai ne yake ne abin da ya wajaba musamman ganin kan cewa malamai suna daga cikin waɗanda a wannan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a nufe su da alheri to yin nasiha a gare su ba shi ne kuma a zo a yi ta musu rarauka a cikin jama'a ba ana keta alfarmarsu ana keta mutuncinsu domin duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi to Allah maɗaukakin sarki bai yi niyyar ya tozarta shi ba ya yi niyyar ya ba shi karama ne nasa haka duk wanda yake zai keta alfarmar malami akan zamiya wadda ya yi idan ma har ta tabbata zamiyar ne to wannan hakika ya saki hanya ya kauce hanya ya kuma dauki tafarkin yin gaba da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam domin baka sani ba kewi yana da saboda albarkar abin da yake yi Allah madaukakin sarki ya sa shi cikin waliyansa gashi kuma Allah ya ce duk wanda ya gaba da waliyina to ina sanar da shi da yaki daga gare ni saboda haka ayi tsantseni da taka tsantsan wajen sha'anin abin sha'anin shigan malamai cikin siyasa da maganganun da suke na cikin siyasa su shiryu su zamanto sun sanya nasiha ita ce a gabansu akwai daga cikin malamai waɗanda su sun ɗauki babban sun ɗauki abinda su suke gani dangame game da siyasar shine su zaburar da mutane akan su tsaya akan su zaɓi wanda yake ya dace kuma su yi ƙoƙari wajen ijtihadi wajen zaɓen wanda suke ganin shine yake zai tabbatar da maslaha gare su a cikin rayuwarsu ba tare da ayyana wani ba amma sun zaburar da mutane a kan cewa wannan demokradiyya dole ne a shiga domin da ita ne za a tabbatar da maslaha ga al'umma saboda haka suke zaburar da mutane kan su je su jaddada katin zaɓensu su karɓi katin zaɓensu domin da shi ne za su tsare mutuncinsu su tsare mutuncin addininsu su tsare mutuncin al'ummarsu ba tare da sun ayyana musu wanda za su zaɓa ba sun bar kowa ya yi abin da yake ganin shi ne daidai to waɗannan Abin da ya cancanta ya zamanto cewa matsayin malami kenan ya zamanto cewar domin shi a matsayinsa na uba ga al'umma ya kyala kowa da ra'ayinsa babu laifi ya zamanto shi kansa yana da nasa gwanin amma kada ya zamanto ya mayar da wato irshadinsa ga al'umma shi ne kira ga wani gwani domin idan mutum har ya zamanto cewar ya gina maganarsa akan ilimi akan maganar Allah da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu gwani sai Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai kuma wanda ya ruko da koyarwar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyana wanda ya yi wannan to a nan ne ijtihadi dole zai saba kuma a cikin mas'ala irin wannan al'umma tana rarrabuwa kamar yadda ya faru a cikin yaki a cikin rayuwar sahabbai waɗansu sun kasance a bisa ijtihadin su suna tare da saidina Ali waɗansu sun kasance a bisa ishtihadunsu suna tare da sayyidina muawiya waɗansu kuma sun kasance a cikin ishtihadunsu suka tsaya ba su ɗauki wani ɓangare ba suna ganin fitina ce su kaurace mu fitinar ga baki ɗaya to a cikin wannan wanda duk ya yi haka muna yi musu uzuri domin saboda itikadinmu kan cewa sahabbai abubuwan da suke yi bisa ishtihadi suke yi amma mu abin da muke yi ba lallai ya zama to bisa ishtihadi ba idan ya zamanto ba mu cika sharaɗin istihadin ba amma mu kyautata zato ga malamai akan abubuwan da suke yi kada mu rinka sakin baki a gare su kuma malamai a hirɗinsu su zamanto kan cewar sun mayar da addininsu da kiransu da karatunsu da mimbaransu ya zamanto a bisa asasin kada gangar wani gwani nasu na siyasa ne sun fi karfin haka ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ya fi karfin haka mimbarin da Allah ya ba su ya sanya wajibi a saurari maganarsu ya fi ƙarfin haka abinda mimbari ya gada shine a kira zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma duk waɗanda suka koyi suka yi ruko da koyarwar Allah da koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu kuma da suke ganin kan cewar yin malamai ma su magana akan sha'anin siyasa ko su samu wani gwani wanda zasu su ce shine nasu na siyasa kamar wannan yana daga cikin wato tozarta amanar ilimi wannan kuskure ne domin shi ma malami idan bai tsoma baki ba a kan abin da yake shine makomar al'umma to kamar an ce addini a masallaci kawai za a yi shi ba za a yi shi a waje ba haƙƙin malami ne kamar yadda yake kowane ɗan ƙasa ya zama to yana da ra'ayinsa na siyasa yana da gwaninsa wanda yake ganin shine na siyasa amma kuma bisa yadda muka ambata na koyarwar da ya wajaba a ce malamai suna a kai kuma suna kaddamarwa ga al'umma don haka yan uwa mu zamanto masu nasiha ga wannan al'umma mu babban abinda da abinda za mu kira a gare shi zuwa a cikin irin wannan hali da al'umma suke ciki wanda mun sha nana ta wannan kira shine mu dukufa a cikin roƙon Allah jalla wa ala domin samun shugaba na gari rahamar Allah ce ga al'umma babu mai saukar da rahama sai Allah kokari muke yi kawai amma abin da zai saukan mana da rahama ta haƙiƙa da zai saukan mana da rahama Allah jalla wa ala ne mu roki Allah ya saukan mana da rahama wanda a cikin waɗanda suka fito suna takarar neman shugabanci Allah ya mana zabi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga irin wato goyon baya da ƙarfi da Amr bin Hisham Abu Jahal da kuma Umar ibn al-Khattab suke da shi a Makka ya rinka addu'a ya ce Allah ka ba mu addinin musulunci da buwaya da mafi soyuwar ɗayan waɗannan umar ɗin Allah ya zaɓi sayyidina umar ibn al-khattab to irin wannan addu'ar ita ya kamata ni kan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana shugaba wanda yake shine mafi soyuwa a gare shi a cikin waɗannan 'yan takara kuma ya karkatar da fahimtar mu da ra'ayinmu da ƙoƙarinmu wajen wato taimakawa domin ya zamanto shi zaɓin Allah shine wanda zai zamanto ba wai kan cewa ƙoƙarinmu shi ne zai bashi ba domin wanda Allah ya zaba shi ne zai tabbatar babu mai bada mulki sai Allah babu mai kwacewa sai Allah amma ƙoƙarin da za wajen cewar wanda muka roki Allah ya bashi ya zamanto cewar mun yi ƙoƙari wajensa wajen taimakawa ya zamanto shugaba wannan sa'ayin da muka yi ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki zai ba mu lada domin mun nemi Allah mun shiga abin da Allah mun shiga abin da neman jagorancin Allah da neman Allah ya saddada wato ya katartar da tunaninmu ya zuwa ga abin da yake ne zabin Allah yan uwa mu tsawaita wannan addu'a mu tsananta wannan addu'a domin babu mai kawo mana mafita ya kawo mana warwarewa da magantawa ga halin da muke ciki illa Allah jalla wa'ala. kuma musamman cewar koyaushe aka tashi za a yi zaɓe ana jikin ɗarɗar da haɗari da kuma maganganu waɗanda suke masu tada hankali na kan cewa Allah wannan shi ne abin da zai kawo tarwatsewar wannan ƙasa ta mu to Allah ya tsare Allah ya tsare mu Allah ya amintar da mu mu cikin mu tsananta cikin addu'an mu kan Allah madaukakin sarki ya tsare mana zaman lafiyar mu da mutuncin ƙasar mu da kwanciyar hankalin mu abinda ake gudu ko ake jin tsoro ko kuma irin tashe-tashen hankali da kan biyo bayan zaɓe ko lokacin zaɓe ɗin mu yawaita addu'a Allah ya amintar da mu babu mai bada aminci sai Allah kuma mu ta tawassuli gare shi da dukkan ayyukanmu lokutan karban addu'a da ranaku irin wannan ranar da ake yawaita ga salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yawaita muna tawassuli da wannan kan Allah ya mana zabi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu nasiha ga gare shi da littafinsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam da jagororin musulmi da kuma gamargarin musulmi baki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم ول علينا الأخيار ولا تول علينا الأشرار اللهم ول علينا من هو صالح من هو صالح للبلاد والعباد اللهم ول علينا من يصلح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت العليم ونحن جهلاء وأنت القدير ونحن عاجزون اللهم اختر لنا ووفقنا وسددنا وسدد آراءنا وبصرنا بمراشد أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم